'yan ƙasa da hukuma. Ka za da cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun kallo garzan ne mai yin wannan la'anan Asare assalamu alaikum barka da saduwa da ku cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Tun da Suraji ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina Furaj Furaj babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Kuma Allah sama annabi su dai bukukan talakkan yanzu inda inda suka bata ni share ɗin miki ne mun kai mutum ɗari biyar da sattin. Ko sisin sabo ba a baya ba kowa yau shekara goma sha. Yau shirin na jamhuriyar Nijar inda bayan fiye da shekaru goma sha uku da gano noman fetur a ƙasar masu gonaki da aikin haƙa matatar man ƙasar ya shafa na ci gaba da neman su a hannun mahukuntar jamhuriyar ta Nijar. Ada ka ce Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna. Madalla. masu tsaurai kimanin shekaru goma sha hudu kenan hukumomin jamhuriyar Nijar suka kafa matakar man fetur a yankin arewacin kasar bayan gano albarkatun man duk da cewa wannan ci gaba ya sauya fasali da yanayin tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Nijar amma har yanzu wasu daga cikin talakawa manoma da ke yankunan karkara da wannan aiki ya ritsa da gonakinsu na fafutukar neman haƙƙinsu na daga gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma kamfanin Soraz da ke aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. Abokiyar aiki Tamar Abari ta bibi wannan batu kuma ga rahoton da ta hada filin 'yan ƙasa da hukuma. Tun dai shekara ta dubu biyu da takwas ne jamhuriyar Nijar ta a aniyar kafa matatar man a wani yanki da ke arewacin jihar da magaran Inda gwamnatin ta nemi mazauna wajen da aka ga ya dace bayan aune-aune a kafa wannan matata wato masu gonaki su ba da filayen noman nasu. An yi wannan ne bisa yarjejeniyar za a biya su biya daidai gwar gwagwadon abin da aka karba sai dai har yanzu masu gonakin na kokawa ga ma abin da wasu suke cewa tare mun gawo sai da shekara da kusan goma sha wani an zo an yi awo ne da lora yayi awo da shi da mu aka je aka yi awo na aka kare ko aka ce zaba mu kudin shuru suka zo da su insurance suka daga yana suka je suka auna gonakai suka ce wancan awon bai ba suka auna da kansu kuma suka hudu farin za a bada a farashin da su ba ba mm. dukkan metin kare haka kenan muka ce su ba mu kenan shi ne muke cewa kuma Allah sama Allah ba su dubi kukan talakkan yanzu inda inda suka bata ni ne share ɗin ki ne ma zakari da kumburan musu zakar musa ganaram wallahi hajiya muna cikin wahala wani ya yi ya bari mama ya samu abin da zai tun da ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina furaj furaj babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka muna noma dai hula da guda kuma muna zaman jira soraji idi ta zara ba matsala gurin noman ne da ma aka bi kare gurin kuma an yi magana za a biya din kuma halin yanzu biyan bai tabbatar ne kawai bar matsalar akwai kotai guda gona da ke da dan damar ta bakin da suka bani kuma shi ne muke noma ai mm. matsala nan kawai a hankali dai babbar matsala ce inda kowa man ya gaji da ya matsu da a ce an biya ma tukwanin kaje ka sayan wata gona da wani waje daban amma an ba biya ba halin yanzu kawai gurin je ne bayan da waɗannan bayan Allah suka yi ta sa ido na jiran alkawarin da aka yi musu shuru sai suka nemi hanyar da za su nemi hakkinsu kamar yadda alhaji bukari abu wakilin masu gonakin ya bayyana can aka je aka kama wani guri yawa aka kama a gonata da da ganyi na sauna uku da makaranta kaya aka ce mun mun lauya na je na nemo larwana idan makaranta kaya na je ita ne a can nake a can ne aka yi kuwan sanki wanda man in ya zo daga agadan ya yi tauri daga nan ake sake daha ake sake narka shi da izin a turo shi bakin birki a cikin gona ta ne to daga nan na je na gaya ma da narkin mu na sarki na na na da magana ta kaya suka ce a ai wannan yanzu daga mai ya huto zaman nan ana ana tona bututu a daga mai ya huto wannan kawai za a bi gida gida kowa a je a bashi kuɗi to muna nan muna nan maga mai ya huto ana ta shan mai ba a waiwayon ba a nemi mu ba to ne he aka ce mana wannan abin naku sai kun nemi lauya in samu mijin larwa na hira ne wata guda a lokacin nan in gan shi da ido na ka same shi da na same shi na ce to kaji kaji kaji ga inda yake ga wajen mu inda yake yake to ya je ya gani na dauka su na je ya ga gurin mu shi lauya da ya ga gona ta abin da aka yi ce a wannan abu ya ce to wannan kiwo ma da aka bashi an biya mutum da zai haƙin mutane ne kuma su waɗannan kan nan masu foras foras ne wannan na na gawuna to su kuma su ma muka zo game da su muka yi muka yi kungiya shi kenan muka sa nufin Narwana yau shekara goma sha ana ana ana yana ya hana musu tafiya sai ya yi a ba mu hesitate a ba ka hesitate birge da shi ne muka suka ce aka ce su ba mu suka ki ba mu aka maka kai shari'a wannan aka ja kai shari'a da aka yi shari'a jujuna ba mu gaskiya Allah musu albarka suka ce mu je tsoron ta biya mu da su da gwamnati yau kuma da aka kai suka ce a ai wai kuɗi yayi yawa talakoki ne wannan ba a ba su ba sai suka ce su ba sai rabu sa ba da wannan kuɗi, sai suka ɗauka sai yanzu aka je yau aka yi shari'a tunda yanzu shari'a a Nijar mun ga ta hada daidaita tunda dai talak ba talaka ba mai kuɗi ba gwamnati kowa ma in ta kama kan gaskiya ya ce a ba mu mun kai mutum ɗari biyar da sattu ko sisin kwabo ba a baya ba kowa a ciki har yanzu zan canja nake muke shekara goma sha amma amma kamar ana ce akwai wasu wanda aka sallama wanda aka sallama ɗan tsoron ne injinin tsoron ne wanda aka yi matatan mai ne aka sallama su ne kawai suke shiga rediyo suna tsaba su suna cewa sun baya mutane sun baya mutane don su cuci mutane mu ko daura ba harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya gido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke masa samura ya zamanto da ne mai zama bisa kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ta ta zama a cikin Maitar Larwana Abdurrahman ne lauyan da masu gonakin suka ɗauka ya fara da ba da tarihin yadda aka amshi waɗannan gonaki. Barista Lirwan Abdurrahman gonaki wanda an ka kama wurare kashi-kashi ne. Na farko dai akwai wuri wanda an ka kama inda an ka kawo matatan mai kamfanin da kan shi nan ga da magana inda pompo yake inda ya san sai yake zuwa inda man fita yake zuwa. Akwai kuma wani wuri inda an ka keɓe musamman lokacin da ake latti na shi wannan mai in an yi gyaran shi nan yake zauza wannan cikin ridagulan mai wanda bai ke wanda ake zubiya su wa'annan gwamnati ya ba da su inda ake zuba da lattin wanga wuri inda ake matata inda kamfanin yanki musamman an ba da dala miliyar uku kimon miliyan dubu uku aka ba da. amma har yanzu da gargama ba a kare ba ana bin kan farashin in ki ɗauka bututu shi kuma wanda yake zuwa har can a gadan shi ma akwai rikicin shi bai kare ba don saboda gwamnati ya ce a wai bututun a ƙasa na aka turbe shi masu gonaki suna iya noma ƙasa shi kuma alhali wannan bututu tsawon kilomita ɗari hudu da goma sha biyu hanya gare shi mai nizamin kwaɗin metar shida sannan daga ciki kuma akwai kaman wurin da ne an kakawa guda biyar duk man da ya fito daga can rijiya da ya yi kilo saba'in yana kawowa wani wuri inda ake gasa shi tun da kamar kunu ne yake fitowa in ya yi gwaɗi ya yi kilo saba'in akwai inda kamfanin da yake zauwa shi ma wuri ne mai yawa tun da ikoki ruwa ne aka ɗauka aka yi shi sai ya gasa shi ya ta rauka sai ya gangaro sai ya yi tsaiko biyar kamin ya saka nan da magaran to cikin tsaikon nan da yake inda aka gasa shi tsaiko biyu ne muke tambayar da inda musamman inda gonakin mutane tun da akwai da kya wuce kilo ɗari da arba'in da wani abu kya wuce inda gonaki suke sai haura cikin daji su wannan babu cikin lissafi biyu ne a dako cikin lissafi da ta biyar ta ƙarshe kana a zun saura da ta hudu ta hudu ita ba da take can zango ne ma na bugaji aka tara su aka zo aka zaure sannan gurbi na tambayar biya na ƙarshe shi ne foraji na ruwa tunda kamar misali shi man fefa yana buƙatar ruwa sosai domin a yi aikin shi sai kamfanin shi da kankan shi ya yi ya gino ruwa to akwai gonakin mutane da an kama inda an kai forashi forashi an kai wajen arba'in jaji tun ga wannan zamanin muke wance su a garin na gaya muke da inda ake zuba latti da inda kamfanin yake su ne an ka ba da wani abu amma akwai gardama a cikin shi amma wanga na bututu da wanga inda yake tsaye ko a gasa shi da na forage su ko da ba ba su a ɗaya waje na nemi bayani daga ɗaya bangaren wato gwamnati sai dai hakata ta cimma ruwa ba to Allah ya kyauta masu aure ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman tamar abari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.